بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada fuskokinmu a wannan la'asariya mai tarin albarka a wannan masallaci na nasarawa da ke nan garin kwantagora alhamdulillahi rabbil a darasinmu na uku cikin wani littafi mai albarka littafin alwasaitu sughra za mu tashi a inda shekul islam ibn taimiyya dai yake lissafi mana abubuwan da suke zama kafara ne ga zunubai yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana kankara zunubai ta hanyar neman gafara da kuma hanyar tuba da kuma waɗansu ayyuka da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya su zama mukaffirat ko dai zama al-mukaffirat al-muqaddara ko kuma ya zama al-mutlaqa شيخ الاسلام بن تيميه kimiyya yake رحمه الله عز وجل واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه فإن الإنسان الذي بين أهل علم ودين قد يتطلق من أمور الجاهلية بعدة أشياء فكيف بغير هذا؟ shekul islam ibn mai yake cewa wa alam dan uwa ka sani an al'inayata bi hadha lalle lura da irin waɗannan al'amura da suke zama al-mukaffirat ayyuka da Allah madaukakin sarki ya sanya su a harshen annabinsa cewa abu kaza kankara ne ga zunubi kuma wanda yake ya inganta din zuwa ga Allah subhanahu zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala wasallama domin da abin da ya shafi fadail yana buƙatar ka tantance shi shi yasa abin nan abdurrahman asayoti ya lissafa cikin abubuwan da ke zama sanadiyar na ahadithul mawdu abin da ya shafi falala mutum ya hatar har ya kawo misalin fada'ilus suwar saboda haka uh, yana da kyau mutum ya hatara sosai da su ya abin da ya zama falala abu kaza falala ne abu kaza falala to yana buƙatar mutum ya tantance su shekula islam ibn timiyya yake cewa wa'lam anna anna inayati bi hadha lura da waɗannan min ashaddi ma bil insan yana cikin manya-manyan abin da yake ya kamata ga mutum alhajatu ilai ya zama na mutum yake da makurar bukatar su sanin abubuwan da suke zama kankara ga zunubi mutum yana da matukar ya san su fainal insana min hini ya bulog domin mutum tun daga lokacin da ya balaga daga lokacin da ya balaga daga lokacin ake sanya mashi alkalami na rubutu in yi istighfari a rubuta in yi ashariya a rubuta in ya je makaranta a rubuta in ya je filin kwallo a rubuta kun da ce ko in ya tsaye da sallah a rubuta in ya tsaga ya saci tukwane a rubuta saboda haka albulo ba ta takaitu ga mutum su yayi aure ba kana mutum ya ji cewar sai yayi aure ne sannan zai fara cika ibada ko kuma mace ce ta ji cewar sai ta yi aure ne sannan alƙalamin ya hau kanta a duk ba haka bane daga lokacin da mutum ya balaga da alamat na bulo kamar tsirar gashin mara mai kaushi ko kuma cika shekara goma sha biyar ko sha takwas kamar yadda malamai suka kara ma juna sani ko bayyana jinin al'ada ga mace daga lokacin mutum ya riga ya balaga da shi da kakarsa mai shekara ɗari da ashirin ko ɗari biyu duk matsayinsa ɗaya a wurin Allah ana rubuta ma kowa abin da ya rubuta ni ya aikata ne saboda ka shekul islam bin ne ce fa inal min min ya bulo tun daga lokacin da ya balaga khususan fi hadhihi azmina musamman ma irin wannan lokaci wannan hawiha da makamantan irin wannan lokaci min azmatil fatarat irin lokutan da ka ce ta yi kama da fatarat lokacin tsinkewar annabawa wani annabin ya tafi kafin zuwa wani annabin shi ne fatarat kada ja kuma na Allah nurun wa kitabun mubin ya hadibi a bayan nan da yake cewa ya alal kitabi kada ja kuma rasulun na yi bayyana da kuma kasira mai makuntun ta kufuwa min kitabi ya afuwa an kasir kada ja kuma na Allah nurun wa kitabun mubin ya hadibi Allah mani taba ridwanu subulus salam gaba dai kaɗan yake cewa ala fatratin minar rasuli an taqulu ma ja'ana min bashirin ala yankewar annabawa shi yasa malai yake cewa irin wai fa lokacin ibnu taymiya shekara ta 728 ya rasu yace musamman irin wannan lokacin lokacin da yayi kama da irin lokacin da annaba wani annabin ya wuce kafin zuwa wani annabin allati tushbihul jahiliya irin lokacin da ka ce yayi kama da zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci min ba'adul wuju ta waɗansu fuskoki ba wai zamanin jahiliya ne baki ɗaya ba amma ta ce ya yi kamar jahiliya ta waɗansu fuskoki zamanin shi fa yau shekara ɗari bakwai da shida to ina ga irin wannan lokaci da muke ciki yanzu ce fa inal insana allazi baina ahli ilmin wa din yace mutumin da yake tsakanin malamai baina ahli ilm yana tsakanin malamai wa din yana tsakanin mutanen da suke riko da addini kad ya tatallahu min umurul jahiliya akan samu lokacin da zai yi birgima zai zamana ya simfantu da waɗansu sifofi na al'amuran jahiliya yana cikin malamai yana cikin ma'abota addini qad fi abin na harfu taukid ya tatallahu fi'li ne mudari idan fi'li mudari ya biyo ya yufidu a taqlil akan samu lokaci da mutum in banda ya ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا تكون البعث إلا قليلا قد يتطلق من أمور الجاهلية يكن صفوان تدور الأمر نجاهلية بعدة أشياء da abubuwa masu tarin yawa na jahiliya duk da yana cikin malamai duk da yana cikin ma'abota addini ya kakan ga wani jurwaye na jahiliya yakan kama shi fa kaifa bi ghairi hadha to yanzu me zaka ce ga lokacin da ba wannan ba daya me zaka ce ga mutumin da yake shi baya cikin ahli ilm ya za ka ce da mutumin da baya cikin ahalu din shi wani irin al'amura ne in dai mutumin da yake ɗalibin ilimi ne mutumin da yake kullum gwagwarmayar ilimi yake amma duk da haka sai ka samu wani al'amura na jahiliya tare da shi komai kankantar su wanda yake a sheikh muhammad bin abdulhab allah ta'ala jikan shi da gafara ya da littafi mai suna masailul jahiliya ya lissafa ta ɗaya biyu uku hudu har ɗari da ashirin da takwas wanda yake abu kaza maguzanci ne abu kaza maguzanci ne ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to yake cewa za ka ga mutumin da ke cikin malamai sai ka ga ba ya ka rasa shi aka samu lokaci da yakan dan shimfantu da irin wannan sifa to saboda Allah in aka ce ɗalibi lokaci zuwa lokaci yakan siffantu da irin wannan to ina ga wani ba ɗalibi ba kenan mutum yana buƙatar ilimi da zauna zama tare da masu ilimi da zama makaranta a kowane irin lokaci don da shi ne zai zai kakkaɓe jahiliya da ke cikin zuciyarsa saboda kada ya taɓa jin an yi wa'azi ko an yi caji ya ce da wasu ake a'a da karan kai shi ake ina fata mun fahimci wannan da kyau قال شيخ الاسلام ابن تيميه وفي صحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي ابي سعيد رضي الله عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هذا خبر تصديقه في قوله تعالى فاستمتعوا, فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخفتم كالذي خاضوا ولهذا شواهد في الصحاح والحسان قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتي في صحيحين يروى حديث البخاري ومسلم وانا حديثي أنا في البخاري آه، كتاب أحاديث الأنبياء باب ذكر عن بني إسرائيل da kuma muslim kitabul ilmi babu tibai sunan yahudi wa nasara maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce daga hadithin abi sa'id al-khudri abi sa'id al-khudri wanda yake babban sahabi ne sunan sa'ad bin malik bin sinan al-khazraji al-ansari wanda yake ana jingina su ne zuwa ga kabilar su khudra ya rasu a shekara ta 74 yana cikin manya-manyan malamai a cikin sahabbai wannan sahabi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum wallahi za ku bi tafarkin waɗanda suka zo kafin ku ba bin da za ku musu ba wai bi ne mai tazara ba tsakanin ku da su a hazwal quzzati bil quzza za ku zama kuna ɗamfare da su ne kuna bin su gangan kamar igiyar takalmi da igiyar takalmi dai idan kai haka ka sa igiyar takalmi haka take sai ka sa kafarka ko a tsakanin igiyar takalmi tsakanin kafarka da igiyar takalmi a kone tazara kenan a ɗanfara za ku bi su hatta lau dakhalu hujra dabbin hadda inda za su shiga ramin damo la dakhaltumuhu da kun shiga saboda tsabagen bin da kuke musu kenan ana bi a makance duk inda suka yi haka zai in sun ce a tashi a tashi in sun ce a zauna a zauna ko in sun zauna a zauna an sun tashi a tashi ko an san dalili ko ba san dalili ba qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah al-yahudu wan nasara yanzu yahudu da nasara kenan tunda yace za ku bi waɗanda suka zo kafin ku yace yahudu da nasara kenan suka ce yahudu da nasara qalu sai ma'aikin Allah yace faman to suwa in ba su ba za ku bi su gab da gab mu ga wannan ikhbarin ne qadari yanzu ana ba su ko babun su sai ga mai aka aka dan tafa sai a tafa ina fata mun fahimci wani duk yadda aka za a ga in ba mutum ya tsaya ba wai ka ya karanta littafi da turanci ba fa ba wai ya karanta addini da turanci ko ya karanta shi da hausa ba a'a in ya karanta addini in ba ya tafi tsaye ba sai ga a karatun masu din yake bi za ga ta ko ta ina ta ruwan sha ne ta abinci ne yana ganin wayewa ce in zai ci abinci ya ci da dama da hagu shi yana ganin to me da hagun da za a cin shi ba haka aka yi su ba da ka sai ci abinci ko kawo mai abinci ma aka yi ɗaya da cokali ɗaya da wuka ma'ana ya yanka da wannan ya ci da wannan wai ita ce wayewa aiko an zama fitsararru Allah ya sauke wani da ya karanta karatun da kansa da ya karanta hadisin hatta lau dakhalu hujra dabbin la dakhaltumu akhraja kullu rako ma'ana inda za su shiga ramin damo sai kun shiga akharaja bukhari da muslim suka fito da daman daga cikin ramin eh, eh, wai da daman ya shiga cikin rami to bukhari da muslim ne kadai suka iya ciro shi fa? ɗaya daga cikin illolin mutum ya karanta karatu da kanshi kenan mm. Allah duk cikin matsalolin da muka samu kansu a ciki wannan yana cikin manya-manya mutum ya karanta karatu da kansa wani kuma wanda ya fi kowa shine ya tsoro mai translation din bukhari ne ko muwatta ne ko muslim ne mai fasara saboda haka ga fasara turanci ga shi wanda yake bayanai da yawa sun tabbatar akwai inda larabcin ya nufa daban mai fasara kuma inda ya nufa daban kun fahimci wannan da ke kuma an bugo shi ana sayar da shi babu yadda za ka ɗauki karatun kawai ta hanyar tarjama kaɗai ana da larabcin magagan a je sai kai gaban malam balle ka ɗauko iziya mai fasara hausa ka ce wai koyi da kanka hada khabarun wannan labari ne abin da zai tabbatar da shi kuma yana cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce fastamta'u bi khalaqihim za ku ɗabi'antu ko ku ɗabi'antu da ɗabi'u irin nasu ku ji daɗi ku hole da holewa irin tasu fastamta'atum bi khalaqikum kuma ku hole da holewa irin taku kama stamta'a allazina min qablikum kamar yadda waɗanda suka ji daɗi kafin ku suka ji daɗi bi khalaqin da ɗabi'u irin nasu wa khuftum kuma kuka rufta kuka kutsa kallazi khadu kama irin yadda suka kutsa ga wannan aya tana da tabbatar da cewa kuna jin daɗi irin yadda suke kuna halaye irin nasu komai irin su ake ciki komai irin su ake ciki musamman kuma irin wannan lokaci irin wannan lokaci mai ban takaici ta fuskoki da yawa nasu Allah salamatu wal afiya wani sai ka rasa mema amfanin zaman birni da zaman karkara sai ga wani ta wata fuskar har ka ce dan dama dama kaɗan na ne zaman karkara za ka samu mutum a birni yake da sassafe ya ɗibi 'ya'yan shi ya kai su makarantar da take a coci wai in sun tashi su ji turanci yanzu a ƙasa waɗanda suke jin turanci kamar mangapok amma ba su da aiki sun kai mutum nan ba su ke ruwa an dai an gama cin gasar turanci yanzu fa to amma kullum wai yana kai 'ya'yan shi fa cocin ya danka musu su kuma ya biya kuɗi a gina kiristanci da kuɗin da yake biya kuma ba ɗauke maka ba ka je duk makarantun boko da suke da alaƙa da musulunci da yake da sunan musulunci ne ka je ka ga akwai 'ya'yansa a ciki eh babu to an tsananin kishi ne ba su ne za a ci suna da tsananin addini ba Ka an wa wallahi irin halin da muke ciki dama annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa yace kullu mauludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw nasranihi aw majsanihi kama tuntiju al bahimatu jam'a hal tarawna fiha min jada'a ka taba ganin an haifi dabba da tsaga nan ne yake tsaga ta kaga ba ga mutum ya dauki ƴaƴan shi ya kai makarantun su fa akwai wanda ya janye ƴaƴan shi a nan ta yi nursery a nan ta yi primary za ta yi secondary aka ce sai ta yi kwalkwabo sai ta yi ƙwaryar molo sai uwar ta ce eh sai uwar ta ce to nan ne kawai amma wai tana jin turanci za eh, mu jin kasuwancin turanci ai mutum ne a ƙasa ba su da aiki yanzu to hada ka wallahi akwai ɗabi'u kaga wanda wannan faɗa biyar da za a ɗiba a'a kuma wai kuma an ɗibi 'ya'ya kuma an kai musu Allah ya sauke wali hada shawahidu fi siha irin wannan bayanin tana da shaidu da yawa a cikin sahih bukhari kutubu sahih wal hisan da hadisan da suke hasana siha hadisan da suke sahihai hisan hadisan da suke kuma ala darajat hasan wa hadha amrun qad yasri fi al muntasibina ila ad-din min al khassa كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين كما يبشر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس شيخ الإسلام بن تيمية كتوى وهذا أمر وأن وأن الأمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين يكن شقاء شين يسري يكن بجني na waɗanda suke jingina kansu ga musulunci shine almuntasibina ila din wanda suke jingina kansu ga addini shi yana ganin ma shi ke da addini din kowa wurin shi za a koya minar khasa daga cikin kebantattun mutane kama kala khairu wahid min salaf kamar yadda yake magabata da yawa sun riga sun faɗi irin wannan maganar minhu ibnu uyayna daga cikin su akwai ibnu yake cewa fa inna kaseera min ahwal yahud da yawa daga cikin halaye dabi'u na yahudawa qad butuliya bihi ba'd al-muntasibin ila al-ilm an jarrabi waɗansu da suke jingina kansu ga ilimi an jarrabu da yawa daga waɗanda suke jingina kansu da ilimi an jarrabe su da ɗabi'un yahudu nasara yanzu sau nawa za ka ji mutum yana cewa ƙasashen da suka ci gaba yana kamba masu yana ganin su ne kan gaba gaba ɗaya alhalin kuma tsara su danne ta suke yi sau nawa ake fito da rahotanni iri daban-daban cewa da wuya ka samu mata uku a cikin a kasashensu ba a samu ɗaya an mata fyaɗe ba amma duk waɗannan kuma sai a danne su a ce ai sun ci gaba wurin su ake kwaikwayo duk wata fitsara ma sai wata suka fitsaro ake abin nan da su masallar salamatu al'afiya. afiya wa kasira min ahwalin nasara sau da yawa daga da yawa daga cikin ɗabi'o'i irin nasara qad le bihi ba'd min tasbina ila din an jarabu waɗansu da suke jingina kasu da addini da irin waɗannan ɗabi'un na nasara kama yi bisu da zalika man fahima dinar islam kamar yadda wanda ya fahimci addinin musulunci zai gane haka addinin musulunci allazi ba sallahu bihi muhammadan sallallahu ta'ala alaihi wasallama addinin musuluncin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah da shi kun ji magana ibnu taymiya ko kenan ba kowa ba duk abin da aka ce musulunci ba a musulunci irin wanda Allah ta'ala ya aiko manzon Allah da shi duk wanda ya fahimci irin wannan musuluncin ثم نزله على nas الناس sannan ya ɗora saƙon manzo salama sallama akan ɗabi'u na mutane to lalle ilalla kan zai ga cewar mutane yadda musulunci ya nufa daban yadda mutane kuma suka nufa daban sau da yawa mutane suna ganin musulunci ya takaici ne ga sallah a shekara kuma da wata azumi ba sa ganin akwai addini a cikin auratayyansu ba ya ganin akwai musulunci a cikin kasuwancinsa kun fahimci wannan da kyau saboda ga inda za ka je kasuwa ka duba da kasuwa da shagonsa da halayensa da halayen wanda ba musulmi ba a kasuwance zai gaba bambanci duk wata yaudara da duk wani cin zali da mu'amala da riba wacce iki tana karya tattalin arziki duk wani halaye za a ga da bambanci a ciki haka idan an zo auratayya za a ga yadda ake a asalin jahiliya to babu wani canji da aka samu yana ganin a auratayya wannan ba ruwan musulunci a ciki musulunci ya takaitu ne kawai ga sallah a masallaci da alwala a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idza kana al-amru kadhalika faman sharaha Allah sadrahu lil-islam fa huwa ala nurin min rabbi wa kana maitan fa ahyahu Allah wa ja'ala lahu nuran yamshi bihi fi nas la budda an yulahiza ahwal jahiliyya wa tariqat al-ummatayn al-maghdubi alayhim wad-dallin min al-yahudi wan-nasara fayara an qadabtuliya bi ba'd zalik ice wai za kan ka zalik in ku al'amarin ya zama haka cewar da yawa an jarrabu mutane da suke jingina kansu ga musulunci an jarrabe su da ɗabi'u irin na yahudawa an jarrabe su da ɗabi'u irin na nasara kuma wani jahilci ko za ga kowa da kowa kuma wani irin munanan ɗabi'u kuma da suke daɗa shiga su kuma musulman suke daɗa gasgata shi a duniyance yahudu da nasara suna nuna ma mutanen duniya musulunci nan na larabawa ne kai da baba larabi mai sha kanka da shi ulura da ke ko a najeriyance kuma fa sai a nuna musulunci na yan arewa ne kai dan kudu mai shafe ka da shi sai zai su kuma musulman suna gazgata haka a bakaici in kuma a kabilance ne sai yankin da hausa suke da karfi su ga musulunci nan nasu ne kai da ba bahaushe ba ma kabila ake kiranka saboda haka ana ba kallon sabon tuba ne kuma mai tonin da ke ko bahaushe ba sai ma kallon sabon tuba ne ai kabila ne kullum da ke ko saboda haka irin waɗannan abubuwan duk taimaka musu ne shi bai yi addinin ba bai baka kai addinin ba sannan kuma ga makaranta ya turo maka ɗaya kenan sannan na biyu kuma sau da yawa kake jin mutum yana cewa ba zai kai 'ya'yansa makaranta kaza ba ta islamiyya saboda me saboda ana karanta da sunna kullum da ke ko kuna jina da ke ko islamiyya ce sai ga ya yaran shi daga wannan islamiyyar wai ana karanta da tauhidi shi ya fi so kawai da zai je a karanta da 'ya'yan shi wal mutarriyatu wannan tiyatu wa ma'akalar akalas sub'u kullum da ke ko amma kuma a bangaren buku a cikin malaman 'ya'yansa ba da arna wannan duk ba matsala ba ce so daga wallahi akwai dole mutane a dawo da su cikin hayyacinsu shi ne ke cewa ba man shara Allah sadarhu lil islam duk wanda Allah ta'ala ya tsaga kirjinsa ya fahimci musulunci fa huwa ala min rabbihim to wannan yana kan wani haske na musamman daga wani ubangijinsa ya laka sanya mu cikin su wa kana maitan ya kasance matacce ne fa ahyahu Allah sai Allah ya rayar da shi waje ala lahu nuran yamshi bihi fi nas Allah ta'ala ya sanya mashi haske da yake tafiya da wannan hasken a cikin al'umma la budda irin wannan mutumin to la budda ba maka an yulahifa ya tsaya ya tsinkayi ahwal al-jahiliya dabi'u irin na jahiliya wa tariqal ummatain da hanya ta farki na al'umma guda biyu al'umma ta farko al-maghdubi alaihim waɗanda Allah ya fushi da su wa dalin da al-maghdubi alaihim waɗanda Allah ta'ala ya fushi da su daya ya san halayensu don ya guje su al'umma ta biyu abdali wanda suke batattu da a cikinsu babu ne yabo min yahudi yahudawa sune ne al-maghdubi alaihim kenan wan nasara da nasara sune ne abdalin fayara an qadab tuliya bi ba'd zalik ko lalle zai ga cewar an jarrabu wasu mutane da irin ɗabi'un yahudawa da irin ɗabi'un nasara kuma karka manta yahudawa an riga an tsine musu lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam zalika ma asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu saboda haka dole ne mutum ya tabbatar da cewar waɗannan al'umma an riga fa an tsine musu tsinan nuni tsinuwar Allah ce ta hau kansu wa qatana fil ardi umama minhum salihuna wa minhum duna zalik wa balawna bil hasanati wa sayyiati la'allahum yarji'un فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه من هذه الورطات وهو اتباع سيئات الحسنات والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأخلاق والصفات فأنفع ما للخاصة والعامة ما في مهمنشي ما في مهمنشي da ya kamata a himmantu da shi lil ga mutanen da suke keɓantattu ɗalibai na ilimi da malamai wal'amma daga magarin mutane baki ɗayansu mafi muhimmancin abin da ya kamata a sa ido al'ilmu shine ilimi bima ya khallisun nufusa ilimin da zai tsarkake zukata min hadhihi waratat daga irin wannan kazantar kullura malam yace al'ilmu ilimi kullura da ko ilimi shine maganin wannan ka koya ga koyar ka koya ga koyar walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun dole ne ku yada ilimi dole ne a yada ilimi dole ne a nemo ilimi a yada shi shine abin da zai wanke a nan ne mutum zai gane bambanci tsakanin fari da baki a nan ne zai gane cewa fa ba duk fari ne yake rogo ba kamar yadda ba duk fari ne yake kitse ba wani fari ne amma ba kitse ba ne rogo ne kun gane wannan da ke ko da ilimi ne mutum zai gane wannan so raka dole a bai ma ilimin nan kulawa ta musamman yana cikin abu guda da Allah ta'ala ya umarci annabin shi da ya nemi ƙari wa rabbi zidni ilman saboda ka dole ne a tahi tsaye sosai da sosai ilimi shine abin da zai tantance waɗannan al'amura a karantar da safe a karantar da rana a karantar da duk lokacin da ake ganin shine an ga waɗannan mutane a karantar da su kuma a karantar da su a aikace kar ka taɓa jin cewar ka koyar da ka farallan alwala farallan sallah duk sun gane wannan sun gane ne theory sai ranar da ka sa kawo maka katon baho da buta a cikin shi a cikin masallaci ka naɗa hannun ka kai alwalar tukunna a bayan jama'a sai wani ce a'a shi ba haka ya santa ba fa kullura da ke ko kuma ka san duk fahimtar ɗalibanka kai ka san ba su kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma sai da manzo Allah ya hau kan mumbari ya yi ruku'i domin na can sama su hango ya yi kabbara domin na nesa su hango tsohon ka duk abin da aka yi shi a aikace ya fi saurin rikewa kun fahimci wannan da ke ko saboda ka dole mu mai da wannan a masallatanmu mu mai da waɗannan a majalisanmu mu mai da waɗannan a makarantunmu bayan ka kammala wa muta yara farilla alwala da nuna alwala da mustahaban alwala sun rike sai kuma ka sa a kawo maka buta sai ka yi alwalar sai kuma ka ce wa zai kwatanta mona gargace yan yara ne yan kasa da shekara bakwai a ko da a masallaci ne wanda yake akwai yan shekara bakwai akwai yan shekara talatin akwai yan shekara hamsin da biyar yan shekara saba'in duk a yi baki da wa huwa ittiba'u sayyi'ati hasanat shine abin munanan ayyuka da kyawawan ayyuka wannan ko ba zai yi ba sai da ilimi in ba da ilimi ba sai mutum ya dauki mummuna abu a matsayin kyakkyawa ko ya dauki kyakkyawa a matsayin mummuna wal idan aka ci al hasanat ma nadaba Allahu ilai shine abin da Allah ya nema da ayi abin da Allah ya kira da aikata shi ya yi kiran ala lisanin khatimin nabiyina akan harshen cikamakin annabawan Allah kenan idan ba akan harshen shi bane bai zama alhasanat ba kuma waɗannan maganganun ne fa ake faɗa a cewa an yi zafi al'il addinu huwa ma shara'ahu Allah ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam addini shine abin da Allah ya shar'anta a harshen wa annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan shine abin da yake addini abin da bai zo ta harshen manzan Allah ba ba addini bane min al'amal na ayyuka wal akhlaq da ɗabi'u wa sifat da kyawawan halaye ko wal akhlaq da kyawawan halaye wa sifat da kyawawan ɗabi'u duk waɗannan kenan wannan ya nuna mana kuma addini bai takaitu ga ayyuka kaɗai ba ashe al akhlaq kyawawan ɗabi'u suna cikin addini asifat kyawawan halaye suna cikin addini ina fata mun fahimci wannan da kyau wa mimma yuzilu mujibu dhunub al masa'ib al mukaffira wa hiya kullu ma yu'limu min hammin aw hazanin aw adhan fi malin aw ardin aw jasadin aw ghayr dhalik lakin laysa hadha min fi'l al abd qala rahimahullah wa mimma yuzilu mujibu dhunub daga cikin abubuwan da ke gusar da zunubai da mutum ya aikata almasa'ibul mukaffira musibu da suke kankar zunubai masifa da Allah ta'ala ya jarraba mutum ita ma sanadiyya ce na kankarewar zunubai amma idan ya yadda kadarance daga wurin Allah subhanahu wataala shine kullu ma yu'limu duk abin da ke da zafi min hammi na bakin ciki bakin ciki da ya yadi da himmatuwa abin da kake so ka samu baka samu ba ma'ana na nan gaba shi ya kira da damuwa kullum da ke ko akwai abu shi nan da kwana bakwai ko kwana goma ko wata biyu yana ganin zai samu ko ba zai samu ba wannan damuwar da yake ciki ita ya kira da hammu aw hazanin ko bakin ciki na abin da ya nema bai samu ba da ya wuce kullum da ke ko shi ne ake kira da hazani duk waɗannan suna zafafa zuciya duka fara ne na zunubi au azan ko kuma damuwa ko cuta fi malin a dukiyar mutum ne au ardin ko a mutunci ne au jasadin ko a jiki ne au irdin ko a mutunci duk waɗannan abubuwa suna kafara ne na zunubi au ghairi zalik ko dai makamancin haka lakin laisa hadha min fi'l al-abdi sai dai wannan ba abin ne da bawa zai kago ba kuna ji da kyau ko ba wai don mutum ya masifa ta haushi ya samu kankarewar zunubi zai je ya hau kan bishiya ya fado kasa ba ya ce ya ji cewa in mutum masifa ta same shi ko karaya ce ko targaɗe ne ko faduwa to wannan yana zama kankara ne na zunubi to ko tun da haka ne bari ya hau bishiya ya fado to ba irin wannan ba sai ce laysa haza min fi'il al-abdi duk irin waɗannan masa'ib da suke samun mutum a dukiyar shi asara ta afka ma dukiyarsa kankara ne na zunubi muna ji da kyau ko ko mutunci shi ne wani ya dan mai kan tafi haka da mutunci haka duk abu ne da yake kankare wa mutum zunubi qala rahimahullah falamma qada bi hatain al kalimatayn haqq min amal salih wa islah al fasir qal wa khaliq an nas bi khuliqin hasan wa huwa haqq nas shaykh al islam ibn taymiya fa yana mana fasar ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi sayyi'ata al hasana tamhuha sai ce falamma qada bi hatain al kalimatain a lokacin da manzo Allah sallallahu ta'ala wasallama ya zartar da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala bi hatain al a waɗannan kalmomi guda biyu kalma ta farko ittaqillaha hithma kunt kalma ta biyu wa atbi al hasana tamhuha waɗannan sun yi bayani kan abin da ya shafi haƙƙin Allah a ji tsoronsa fi sirri wal alaniya kuna ji da kyau ko in mutum ya yi mummunan aiki ya biyo shi da kyakkyawan aiki kuma mafi so shi ne mutum ya yi kyakkyawan aiki na jinsin irin mummunan aiki. wanda yake yana korewa a ƙarƙashin wannan kuma ya zayyano mana wasu abubuwan da suke daɗa zama kankara ga zunubi sai ce to kuma yanzu abinda sai ce min amal salih na kyawawan ayyuka wa islahil fasid da kuma yadda za a gyara abin da ya ɓaci yadda za a gyara abin da ya ɓaci shine a biyo abin da ya ɓacin da kyakkyawa sai ya ce sai manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi bayanin kuma haƙƙin mutane ce wa khaliqin nasa bi khuliqin hasan dan ba ya ce bawa yana da haƙƙi guda biyu ba akwai haƙƙin Allah a kansa akwai kuma haƙƙin bayin Allah a kansa kenan wannan tsagin farko na hadisin ya yi mana bayani akan abin da ya shafi haƙƙin Allah kenan yanzu kuma tsagi na biyu zai mana bayani akan abin da ya shafi haƙƙin mutane shine wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ka zauna da mutane da kyawawan ɗabi'a annas mutane ya shafi masoyinka da makiyinka kullum da ke ko masoyinka da makiyinka duk ya shafi wannan musulmi da wanda ba musulmi ba duk an karantar da ke yadda za ka zauna da kowa ka bashi haƙƙinsa fahuwa wa huwa haƙƙun nas wannan shine haƙƙin mutane وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض وبعض هذا واجب وبعض مستحب شيخ الإسلام ابن تيمية كتشوا وجماع الخلق الحسن مع الناس أدنقل أتورا ململي abin da zai hada maka kyawawan ɗabi'u tare da mutane kwanar jina da kyau kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye tare da mutane abu na farko an tasila man kafa aka bi salam ka sadar da wanda ya dine maka sallama ka yi mai sallama wanda bai gaida ke ka gaida shi ashe ba ba wai yana cikin manya-manyan ɗabi'u ba ne mai gaida kai ka gaida shi a'a wanda bai gaida ke ka gaida shi wanda ya zo in yanzu kusa da kai ya kau da kai kai kana zuwa kusa da shi sai ka kallace shi ka gaida shi kai mai sallama ɗaya kenan wal ikiram ka girmama shi bi kenan wad du'a ilahu ka dinga mai addu'a kai wani Allah ya fi mai zunubinsa wani Allah ya fi mai kuskurensa wani Allah ya shirya mai da zuriyarsa baya kula kafa kuma bai san kana yi ba tsakanin da ubangiji wannan sune ne khuluqul hasan ma nas wal istighfar lahu ka dinga roƙa mashi gafara ya Allah ka gafarta mishi wasana'i alai ka dinga yabansa duk yadda yake duk yadda kuka kai da sabawa akwai abin kirki da yake yi kun lura da ke ko to wannan abin kirkin da yake ya ce kai wani ko mutumin kirki ne masha Allah ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a saninka a ko su yara ba nashi bane kullum sai ya dauki su ya kai su makaranta ya dawo da su ka san ɗabi'a shi ne kada ya dan wannan abin da ke tsakanin karshe na sainsa sa ya sa ka daina ganin alkhairin sa baki daya kamar ko wanda kake so kada san da kake mishi ya sa ka daina ganin kuskuren shi baki ɗaya wa ziyarati lahu ka dinga kai mai ziyara ya gama faɗa ma abokanan shi ne ya gama yi wa waye ai ka daina kula shi baka kula shi baka kaza baka kaza baka kaza kawai daidai lokaci kawai sai ga hikayi sallama lafiya ai ka zuwa ne ne ka kawo mai ziyara kwana biyu ba ku haɗu ba to haka tun da farko ne dai ziyara ba za ta jima ba ko akalla a minti biyar a minti goma haka da shi zai rasa makaman labarin watakila kana kana yi kwana yana fesa ma mutanensa bayananka kawai kana ya kwana sai ya ce ai gashi nan ma kana zuwa kuma ka gaisa da kuwa ka ce wallahi ka kawo mai ziyara ne kwana biyu ku haɗu ba Allah kuwa ƙarfi da yake yanzu zai masa rikinka kuma waɗannan mutanen za su karyata shi su ce amman amman ga abin da ka ce mana kuma gashi ya ce ya kawai maka ziyara kuma yanzu a waɗannan mai karagu da shi eh ka kashe naira ɗari ka kashe ba ka yan uwa ya zama na karatu yake juya mu ba mu muke juya karatu ba wannan shi ne alwasaitu sabara ya zama na karatu shi ke juya ka shi ne wa ziyarata lahu ka dinga ziyartarsa wato man haramaka ka dinga ba wanda ya hana ka mina ta'alim karantarwa ya ke karantar da kai kai karantar da 'ya'yansa ya ƙi ya baka kayan karatu kai ka bashi kayan karatu wal manfa'a da kayan amfani wal mal da dukiya wanda ya hana ka kai ka bashi kai kai ka san watakila idan a shago ne in dai ka tambaye shi canji baya baka kuma kai ka san yana da shi amma kullum ka tambaye shi canji sai ce babu kullum da ke ko ana na sai yake neman canji bai tambaye ka bai ka ce a canji ne kawo mana sai ka ɗauka ka bashi kun lura da ke ko in dai fiye wata ne mai fiye wata ta kawo iya shi zai saya iya shi shi kadai kai kuma da haka sai ka ce a mai kama wani ya ɗauka mana gaba daya kun lura da ke wato kyawawan ɗabi'u suna isar da saƙo mai ƙarfin gaske mun sha karantawa asira wani mutum ya zo wurin manzo Allah sallama ya ce ya bashi ya bashi ra kuma ya ce a bashi ra kuma ashirin ya sake ce ya ƙara mashi ya ce a ƙara mashi ya dinga ba sai da ya bashi wajen ɗari da wani abu sai ya fashe da kuka iji ce da kabilarsa su zo su musulunta su zo wanda yake kyauta baya tsoron talauci ya zo yana kiyayya ga manzan ya kuma kuma yana soyayya gare shi ina son magana gane sunna ba ta takaitu ne ga sallah karfe ɗaya ba ba ta takaitu ne ga eh, ɗage wando da tsaye da gemu ba a ta shiga auratayyar mu ta shiga kasuwancin mu ta shiga kyawawan ɗabi'un mu ina ta mun fahimci wannan da kyau ko mu fahimci wannan sosai da sosai قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتعفو وتعفو أمن ظلمك كافي موان دي زالن تيكا يا زالن تيكا شي يا سن يا زالن تيكا كتي كيافي مي وبعض نعم في دمي يا زالن تيكا أجيني يا كشي مكا ونيني ويا مكا ترقيني ويا كريا كني ka ce ka yafe mishi au malin ko dukiya ya taba maka dukiya ne ce ka yafe mishi au irdon ko mutunci ya zalunce ka shi ma ya san ya zalunce ka kana da haƙƙin ka ne ma haƙƙin ka fa kullura amma wala man sabara wa ghafara inna zalika min asmi umar sai ka ce ka yafe mishi shikenan wa ba'du hadha wajib waɗannan abubuwan da muka lissafa wasu su fa wajibi ne kai wa ba'duhu mustahab wasu kuma mustahabbi ne وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا هكذا قال مجاهد وغيره وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر وما الخلق العظيم أمن تكاور دبيئة ببر دبيئة الذي وصف الله به محمد صلى الله عليه وسلم وجه الله مدوكين سركي يصف أنت أن محمد صلى الله عليه وسلم دئت دئت وإنك لا على خلق عظيم sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ice fa huwa din wannan shine addini aljami'u wanda ya kunshi wanda ya tara aljami'i ma amara Allah bihi mutlaqan duk abinda Allah ta'ala ya umarni da shi baki da. haka za kala mujahid haka mujahid ibn jabal ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran abdullahi bin abbas ya faɗa wanda yake ya rasu a shekara ta 102 ko 103 ya rasu a birnin makara na asabar yana mai sujada wa ghairuhu da waninsa wa huwa ta'wilul qur'an kuma wannan shine fassara alquran a yaran magabata can sukan ce ta'wilul qur'an bi ma'ana tafsirul qur'an shine fassara alqur'ani kama qalat aisha kama da aisha as-siddiqatu bint siddiq ta faɗa wacce take ummul mu'minin min wahiya min awiyatil ilm tana cikin manya manyan mata waɗanda suke ɗauke da ilimi sosai da sosai ba wai a cikin mata kaɗai ba ko a cikin maza tana cikin manya-manya ƙirdiga na farko waɗanda suke da hadisai na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi ta rasu a shekara ta 57 ko kuma 58 sai da Aisha radiyallahu anha ta ce kana khuluquhul qur'an ɗabi'un manzan Allah gaba ɗaya sun kasance alqur'an ne wa haqiqatuhu haƙiƙanin abin da yake nufi shine al-mubadaratu ila imtisali ma hibullah ma yuhibbuhullah shine gaggawa da yin riko na abin da Allah ta'ala yake so bi tibi nafsin kai hakan da dadin rai kun fahimci maganar da dadin rai wa sharahi sadarin da yalwar kirji abin da zai nuna maka wannan shine wani in zai sallah ya kai sallan nan dai to bari zai yi ta ya huta shi yana ganin wani abu ne da ya dame shi yawwa wani kuma idan azumi ne sai ce kai shi fa azumin fa ba din ya zama dole fa da ba sai ba a'udhu billah wannan lafusan kwata-kwata ba a buƙatar su cikin harsunan musulmi Allah sallallahu alaihi wasallam sama ramadana imanan wa saba yana kaunar lada ana so ka yi shi ne da daɗin rai ba wai mutum shi yanzu dai tarawihi din nan yadda zai yi tunda akwai wani masallaci can ai faki baya sai lada a minti uku zuwa biyar an gama da ishaɗin da da tarawih din duka zuwa minti bakwai su su riga sun kammala mu da hamatan Allahu akbar thumma nazar Allahu akbar eh, ba haka ake yi ba ana son kai addini da dadin rai da kwanciyar hankali wa amma bayanu anna hadha kulluhu fi wasiyyati Allah fa huwa an nasma taqwallahi yajma'u fi'la kulli ma amara Allah bi ijaba wa ihtisaba wa ma nahaa anhu tahriman wa tanziha kana taratan وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد لكن لما كان تارة يعني بالتقوى بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم والفرج وما بيان أن هذا كله في وصية الله amma bayani cewar duk wannan bayanin da muka yana cikin wasiyar Allah cewar bai zama da mutane da kyakkyawan ɗabi'a yana cikin wasiyar Allah fahuwa wajihin shine an na sima taƙawalla suna na cewar ka ji tsoron Allah ya jima'u fi'ila kullama amara Allah bihi yana kunshe da aikata duk abin da Allah ta'ala ya umarni da shi ya yi wannan umarni ne ijaban a matsayin wajibi wastihbaban ko ko yashi ne a matsayin mustahabbi akwai banci tsakanin wajibi da mustahabbi eh ma huwa wa ma mustahab wanda yake kira almandu. barakallahu fikum barakallahu fikum barakallahu fikum barakallahu fikum ma'ana ya shafi duk abinda da Allah ta'ala ya umarni da ayi shi a umarni da shi wajibi ne ko mustahab da ka fahimci cewar kada a ce abu mustahabi ne ka ce a wannan mustahabi ne ba sai ka yi ba a'udhu billah wa ma naha anhu tahriman wa da kuma abinda Allah ta'ala ya hana ya hana ne tahriman a matsayin haramci watan ko ya hana ne a matsayin makaruhi kasa wani yana barin abin da yake haramun ne amma abin da yake makaruhi ne makaruhu kuma shine ma yusabu ala tarkihi wa la aqabu ala fi'lihi sai ga wannan bari yayi a billah duk ba cikin khulqul hasan saboda duk abin da aka hana tahriman ka bashi abin da aka hana tanzihan ma'ana makruhan ka bashi wa hadha yajma'u huquq Allah wannan kenan yana hada haƙoƙin Allah subhanahu wataala wa huquqal ibad da kuma haƙoƙin bayi lakin lamma kana taratan ya'ni bi taqwa domin sai dai kasancewar wani lokacin ana nufi da taqwa idan an ce taqwa khashiyatal azab jin tsoron azaba al muqtadiyata lil inkifafi an al maharim wacce take kai mutun zuwa ga haram shine al ta wacce take kaiwa lilin kifafi mutum ya rufta ya kusa kai anil maharin zuwa ga abin da yake haram ja mufassara fi hadith mu'az sai bayanin yazo a fassare a wani hadisi na mu'az ibn jabal wa kadhalika fi hadisi abi huraira haka nan kuma yazo hadisin abi huraira abdurrahman bin sakharin ad-dawsi wanda ya rasu a shekara ta 59 a hadisin imamu turmudi kenan kuma imamu turmudi ya inganta hadisin yake cewa kila ya rasulullah aka ce ya ma'aikin Allah ma akthar ma yudkhilun nas aljanna me mafi yawan abin da ke shigar da mutane aljanna wana ji da kyau abubuwan da suke shigar da mutane aljanna suna da yawa amma a cikin su wanne ya fi shigar da mutane aljanna sai ma'aikin Allah ya ce taqwallahi wa husnul khuluq jin tsoron Allah da kyawawan ɗabi'a su ne abin da suka fi kai mutane zuwa ga aljanna ƙil sai ake tambaya ta biyu aka ce wa ma aksaru ma yudkhilun nasan na to me abin da ya fi shigar da mutane wuta qal sai ce al ajwafan rarakakku guda biyu al ajwafan abubuwan da suke rarakakke me yasa ya kiran fi'ili ajwaf mai illa tsakiya ba saboda an rarake tsakiyar ma'ana baki baki ba a rarrake yake ban an sami yana shiga ciki baka san shantu ba ko zunguru ba a rarrake shi ba mai yana ko kan famfo da ake busa iska a ciki sai dai kuma kaga can ba huda shi ba ko abin da ake ina fata hausa ta fito ko ya wato shi kenan alfamu abu na farko baki walfarji da al'aura su suka fi shigar da mutum wuta wani shi dai mai zai samu ya kai baki yawwa ya ki halas ya ki haram shi haram shine abin da bai zo hannu ba shine haram amma nama alade ne ya zo hannu zai ce a'udhu billah kun gane ko a wurin shi wannan shine haram abin da bai zo hannu ba amma duk abin da ya zo hannu sunan shi halas wannan kaga wani jahilci ne na daban to haka na kuma al'aura al'ajwafan alfarji kenan Allah ta'ala ya sauke وفي صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله ibn taymiya yake ce wannan fa wai duk wasiya ce fa mai mai sauraron ta fa yana zaune da ake ta karanta mai waɗannan Allah kuwa kasan baharul ulum ne wa ana sahihi abdullahi bin umar zo hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya dada shi ce, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira ya mince Allah tabbata a ce, shi yace akmalul mu'minina wanda ya fi kowa imanin shi ya fi cika a cikin mummunai ahsanuhum muhulukan wanda ya fi su kyawawan halaye kyawawan ɗabi'u ashe na ɗaya kenan imani yana cika to tunda ko yana cika ashe yana raguwa imanu na yazidu bi ta'ati wa naqsuhu yakunu bizallat haka hafizul haka ya fada kenan tunda yana cika yana raguwa kenan to yana ga cikin manya manyan abubuwan da suke cika imani suke ƙara imani imanin mutum yake hauhawa kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye wanda ke shekul islam ibn taimiyya ya fassara mana su ɗazu a dunkule faca ala kamalul iman sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sanya cikar imani fi kamali husnul khuluq wurin cikar kyawawan ɗabi'u wa ma'alumu wannan ko sananne ne annal imana kulluhu taqawalla imani baki ɗayan shi shine jin tsoron Allah wa tafsilu usul taqwa wa furu'iha la yahtamilu hadha al-mawdi' fa innaha fa innaha ad-din kullu lakin yanbu'u al-khayr wa asluhu إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما في قولي إياك نعبد وإياك نستعين وفي قولي فاعبده وتوكل عليه وفي قولي عليه توكلت وإليه أنيب وفي قولي فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له ibn tabiya ke cewa wa tafsilu usul taqwa fayyace bayani akan abin da ya shafi taqwa asalin tushenta wa furu'iha da rassanta la yahtamilu hadha al-mawdi wannan lokacin da muke tattaunawa ba zai iya daukan shi ba <laughs> ko ba kake magana yace fayyace magana akan abin da ya shafi takawa usul ɗinta da furu ɗinta wannan yana da littafi mai suna kitabul iman ina ga ana samun shi a kasuwa ko kitabul iman fa inna addini kullu ka sani jin tsoron Allah a takawa addini ne baki daya lakin yambu alkhair sai dai mabubbuga ta alkhairi wa asluhu da kuma tushensa ikhlasul abdi li rabbi shine bawa yayi ibada shi domin Allah ko da ba ai bayanin duka ba ka sani usul shine ikhlasul abdi li rabbi shine bawa ya zama yayi domin ubangijinsa ibadatan ibada wasti'anatan da neman taimako ya zama na wurin Allah kadai kai ibada ga Allah ta'ala kadai ka nemi agaji mun bai wannan da kyau ko ka dubi suratul zumar wata ayi kira ta suratul ikhlas dubi ta magana kan tauhidi saboda ana magana kan ikhlasi al'umma dalibai da malamai du'at da wanda ake kira kowa da kowa yana buƙatar ikhlasi tsantsanta ibada a kowanne numfashinsa da ya daga kafin ya sako kullum da ke ko malamin mu fafeso abdulrazak bin abdulmusin yake cewa abin in kana so ka gane ikhlas ya janyo ya ruwaito ya hakaito maganganar magabata in kana so ka gane ikhlas tsantsar khalisan shine ka kallaci nono lokacin da aka tatso shi daga hantsar dabba za a gan shi fari karni babu wani abu da ya ɗan ɗiga a ciki shi sa Allah ta'ala ya ambata ya ce khalisan sa'igan lisharibi khalisan tsantsa ɗin nan tawaka ake so ka ibada ya zama na babu wata riya ko kankanta ko mai kankantarta babu nasibin wani makhaluki ko mai kankantarsa kun fahimci wannan da kyau ko ko mai kankanta shi in dai kaso ne na wani abin halitta babu shi a ciki to haka ake bukata kai ya zama na don Allah shi kadai tsantsa domin Allah kai sawa wannan sallar gada ce sallar nafila ce nasiha ne wani abu karabar mene duk abin da ya shafa tsantsa saboda Allah subhanahu wataala kuma yadda Allah ta'ala ya ce na abudu wa iyyaka sa'in mu kuma ta ba almajiri ibn taymiya yana da littafi akan wannan madariju salikin ku ci gaba a kai ko ba bayan iyyaka na'budu wa na sa'in ba zan hada ku da malin haya aha madariju salikin bayana manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in almajiri ibn taymiya ibn qayyim yake da wannan littafin wa fi qawli fa'buduhu ka bauta ma Allah shi kadai wa tawakkal alai ka dogara gare shi kadai wa fi qawli alayhi tawakkaltu ga Allah kadai na dogara wa ilai unib shi kuma kadai nake mai da al'amura na zuwa gare shi hakan na faftahu inda Allah rizqa ku nemi arziki a wurin Allah arziki ka nema wurin Allah wa abuduhu ka bauta mashi washkuru la wa abuduhu fahimta ku inda Allah rizqa ku nema arziki a wurin Allah abu na ɗaya kenan wa abuduhu ku bauta mashi shi kadai washkuru la ku gode mashi bi haifu ya kaɓa wal abdu ta'alluqa qalbi min al makhluqin intifa'an bihim aw amalan li ajlihim wa yaj'alu himmatahu rabbahu ta'ala وذلك بالملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك والعمل, والعمل له بكل محبوب ومن حكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يوقبه ذلك ibn taymiya yake cewa bi haythu tayda yaqta'u al-abdu bawa zai katse zai yanke ta'alluqa qalbihi ratayar da zuciyarsa min al-makhluqin abun halitta zai zama kwata-kwata bakarin jayar baka makala zuciyarka ga wani mutum guda ba cikin halittu intifa'an bihim don neman amfanuwa da shi kawai ka dogara ga Allah kaɗai ne au amala li ajalin ko kuma yin aiki domin yarda su wa ja'alu himmatuhu rabbuhu ta'ala ya sanya himmarsa Allah ta'ala ji kadai wa zalika wannan ko zai samu ne fa bi mulazimati du'a ilahu ta yadda mutum zai linzunci yin addu'a ga Allah ta'ala shi kaɗai fi kulli matsalobin duk abin da ike nema duk abin da kake nema karka fahimci cewar daga nan zuwa fita masallaci ba sai ka nema Allah ya sauwake maka ba a'a sai dai za ka tafiya kilomita ɗari ne za ka nemi taimakon Allah ba haka ba duk abin da kake nema ka nemi Allah min faƙa shin talauci wahala mutum yake ciki wa haja ko wata bukata yake nema wa makhafa ko wani abu yake tsoro duk ya nemi Allah ta'ala ya kare shi wa ghairu zalika da sauran haka wal amali lahu da yin aiki domin Allah bi kulli mahbub da duk abin da Allah ta'ala yake so wa man hakama hadha duk wanda ya dauki wannan fala yumkinu an yusufa ma yuqibuhu zalik to babu ko yadda za a sifanta abin da zai zo mishi karshe ya zama asararre kun lura da ke ko to wannan shine kan abin da ya shafi wannan kenan sai tambaya ta gaba da ya ce ya nuna mashi kyawawan ayyuka da zai yi ba da wajibat to nan ne shekul islam ibn taimiyya zai dora a kansu a darasi mai zuwa da izinin allah maɗaukin sarki subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik